الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المصاف وبغنكم يا راديو الأول 1438 نادي اللي بصفو بوي وبغنية ديسمبر 2016 كالندر الميلادية أنا ya ciga da karatu daga littafin sharhu sunna ya al'imamun barbahari rahimahullahu ta'ala ida peji 383 eh, bu barbahari ga wahzar sun mahzar ahla zamanika khasa وانظر من تجالب وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم الإمام البربري واحذر بكاف كرعين ثم احذر جيكيا يوا كرعين بكاف جتا كاتنطن in ala zamanika khassa zai da zamani wannan specifically wanzur man tujali shi ne zuwa da sai da gani da yi wa mimman tasma'u zima wa shi tuɓan wa man tashab zima wa liyo fa innal khalqa ibn ali ta shi ka wa tawagan zawan ne fiye da daka da illa man sama allah sai zai ce ci ga ci magagwa minuhum min abuna alaikun idan wahzar su mahzar ahla zamanika khassa na bikiyaku karayi ji hankali da zai ji da zamani ne mai zamani a mulbar ba a wani da zamun ga cina da zamani a wasu masu rai gogo karayi ko shi ne nke zamanin wucin da su suna shere ba shari'a gashe ba tun ba gashe ba bidiya alagwa ko nke ji wani kiwa ga tun zamanin ne bidiya zuman wucin nan ko? kale hmm. idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm, don fiti na gadon bu ba na shishi na wunde alkhairi ga zai dan baro wani zai ji baro wani wunde alkhairi ga zane dazan dabbo na zane dazan dabbo na ko wunde alkhairi ga zane bici gubo na ko daidai ma wakati ya ci wule wato bidiya ga lashe ba yanayin ji cigbe ya bidawu

shi ba a gandan yawon wa lawa lasan yi wuri ko? Hmm. ga bogo wọn lurman tujalif shi ne zuwa fedu gangani da yin waga da fedu ga za daidai a gani daidai kuka za ta mitum ayatul lahi faru biya wa sa zau biya falata kudu ma'ahu ko? Hmm. ga wa mimman tasma zimawa da shi tuɓo ga wa ne shi tuɓayen alusunna alul hadisi ne tamkin manajin a salafu salihu jona a mai gafi da wangi na ko a maji talabusi da bid'a kwan sufanci kwan rafida kwan khawariji kwan murji'a kwan mutazila kwan asha'ira da sauransu ana ga ji gane ko yabo ne inna hadhal ilma din lalle ilimin na dini yo wanzuru mimman takuduna dinakum eti ne ziya gwa dine biyan yabo go zuba shi tukbawon zuwa wa ilimin yau, zuwa lamanyan zuwa lowa zubanwo zuwa wa kasaitinwo zuwa gbalita finwo ya bago biki afu kacewa da abile za mu shiga shi wa al'adun wa man tashab zima wa da gangani biyu الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إذا دمت عجين يمصيو يبقى يزو تشولي يزو تشولي láìlì kíchìn wà jí o láìlì kíchìn wà lá wà lé gọ́wọ́ gáàkì nàìjíríà gbádùn láìlì kíchìn wà lá láìlì kó kí wọ́n ẹ̀gàn ọdọ́ náà wọ́n gájà lágbà dèdè wọ́n jẹ́ n ń kẹ̀lé dèdè òun very very wàlẹ́gẹ́ you need to very very careful yàzi wàlí ẹ̀yọ́ ọgbẹ́ imran ibn hatani imran ibn hatani sunu ilé o mo ti dàbí kí o mo ti dàlẹ́ ìzàgí ní oṣù ìzàgí ń ti àkídáwà àríjì dẹ́bi ìzàgí ń ti mọ́ta mo ti gẹ́gùn láì ìzàgí ní ẹ̀jìn àwọn òwú láyé kí o mo láyé sunu mo ní ìdájú ìyàwó gẹ́gẹ́ sún kí bẹ́ẹ̀ ti fàrọ́. Hmm? in zagin na ganji su zagin da fiye kushu ba wa wariji shu ibrahim na ta fiye shu khariji yu daga e lagiya eh daga e lagiya ni a cin gaga zane ga sa'adul faqih gangani ba misali gangani mai usama bin ladayi gangani ba yi manu zawahiri gani bai hasan gangan da sai da kutubi hmm? gangan da abu muhammadu al-maqdisi yin da abu kata da al-filastini to abu yahya libi wani zane bata da giwaɗo ya zaga shi shi wuce da gba don yi e zane shi wuce da audio aji wuce da cin lecture aji ne aje na aji na sai kiyo sai egi ga fa innal khalqa ibuna littaji ka annakum fi riddatin illa man asama wallah minum cewa ga ridda ba su ne sai zai su kwa gangwana ngole wani ga ga ba an yi bata ji ridda ibuna ngole to su adila kirki ke ibuna nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala alhaqi la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalika ko la ta zalu a ummati zalina alhaqi no ila alfirqatu najiyatu taifatu almansura a kun ka ba ta ce kun ba wa har ba ka kuna alkiyami abena ya ka kuna alkiyami abena ne bi na ta ta ce amrullahi na karshe je fen da cha ku da fen ci ka ku mu mi ndoro ne ga dai ma non ga fen ci mu ga jan ajeli no le ci ga rifayo zuma wuce ganji zugun ci a haƙi za daidai shi Allah kiyaye mu wato dokunura alita ya gbe kan da gwazaye so ko ga gangwana wa qalilun min shakur ta die gimi ne ujim yo ga ibe shi di be e ji e so ko a ci daji na wa ma wajadna li aksari min ahad dokunun da zan ya sha li ko ne so ko ko in wajadna aksarum la kafirin ko annabi sallallahu alaihi wasallam gaba da al-islamu gariban wa sayaudu gariba muslim ne ce ce ga ma je baje je ga fatuba lil ghuraba ngolin da zamani al-imam al-barbahari nga yana waya kan ciwa ga to zamani na yau ko ciwa ga zumubo kando na kuma zamani ga lo na wale ga fitina ga jubbe ga fayin ga la ne bi ga ga la ya ga Eh, la yakun amun illa wallazi ba da wusharu min ko e ya biya sai ya ni ga biya zumu bana waji sheri gan a ga kiwo a gan gan la kulu amun amtaru min amin wala amin aksaru min amin mun ji ga ya na dule ga ya na ko ya na nyengi ci ga ya na amene we ga ne o za guru ya dada ci ga ke za dede ji fitina magaji o mm. ga kan kudu shirin magaga shaba suna magaje ga ebogo zai shiga alawa suna suna ga kikiyo gafi a gaki a deji al'imam albarbari ga wani aitar rajula ya zukuru ibna adi du'ad wa bishir milrisi wa fumama au abahu zail au hishaman alfuti au wa'ida min atiba'ihim wa shiya'ihim fahazaruhu فإنه صاحب بدع فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ومن ذكر منهم وإذا رأيت الرجل وقال لي يذكر ابن أبي دؤاد وفي ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وما يتم بشر بن ياس المريسي وصمامة وما يتم صمامة وأبا هزيل gani ga abu huzairi au hishaman alfuti ko hishamul futi au wahidan min asba'in ko zaini min ya bai je lami tuza na jinan wa ashiya ihim don da bai je tuwa zumanin mata fahazaru karayen da zahirin nan fa innahu sahibu bid'a fa inna haula'i kanu ala riddati ga fahazaru bi kya hudiya da zahir wuce fa innahu sahibu bid'a ce mana dan bid'u fa inna haula ibn zawuci kanu afi ala riddati atatin ridda wa turuku hadha rajul wala zairi na luwa allazi zakarahum zanun tuyana bi khairi to da alheri wa man zakara min wanda ba ne to tambarin ne da yin mini alama ya ahlu sunna jo asha je yaya. sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam a sade boyaya alul baiti shi a sade boyaya tabi'u ne shi a sade boyaya tabi'u tabi'i ne shi a de boyaya a salafu salih a sade boyaya manya sunna shi gani je a imayan alul sunnati wal jama'a ko ji gana ku min yan sunna ba mu ke dan biyo kishin ye gibe kishin ya dola luji ya zake bishir ibn yasir mujisi ko ya zake jihar ibn jirami ne ya zake jihar ibn safuwa ne ya zake wasil ibn asai ne ya zake ibn abi du'at ne ya zake sumama ne ya zake abu huzail ne ya zake ishamul fufuti na ya eh? zake ibn bahari na ya hmm? zake imran ibn hattar ne ya zake hurkus ibn zuhairi na ya zake abu mansur al-maturidi na إذا كي ابن عربينا إذا كي ابن سبعيننا إذا كي أبو منصور الحلاجنا gwaji gane ko gari mai benin wafi oje na ngo ya yabo na zanaje tishi ya yi ngayi ki addini ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bo zanaje a ji addini ji lalace gwaji gane ko wato zahiri na ji wa fi wa wa fi da kaunaya. wa sai da boyayya ngo diga na ko wa ma tun ai da alheri ya wa ma la to ya ga da aji hujja ngo diga na ko ta ga wai za ra'aita rajula yadhkur ibn abi du'at wa bishr al-rifi wa kumama wa aba hudayl aw hisham al-futi ngo ne za ju tun ngo ga ne za yin wetu ibn abi duwati ya ko bishin limirisi ko ma ko abu hussein ko isha mulfuti no gane da ya e tula na je ko wani e tun aye tun kirki e da manye gin na je da na je tun da hannun lole da na je gwalagi da ji makanta shi gani da lamitu ya ki da jami'a shi na kwayo zanen zage biyu ko zanen ko wa duwa duwa sai bane wai wani mai ne ga ya ko in ga ba za mu ci ta Allah ya fi ya e kwana wa ma wa ga le zaye na wai du'a lu sunna ji ke imam Ahmad ibn Hanbali ko ibn Mubarak ko wa imam Malik ko Sufyan ibn Uyayna ko Sufyan Thawri ko ko abu zura'atar razi ko abu hatimin razi ko muhammad ibn wara ga to gali zaye do zaye da yi mu ce tuwaye tun kirki mu ce barama ya mu ce bayar da ya mu ce mu tuwe kwa wadda ga zane na ake alheri buta e waki bo sun na bo za mu zama la mu ce tun manya sun na biyo yau ji ya ko mm. na wala darasi ya yi ba babon noye na sashen ya ji makanta je jaja sai tu yan bidiya shi ran da zai ji e labi tutu ya gbane gan da zai ji hata mana ji wangi ba hakan ya kpaunin aja sai tuwa ya sai dajiya sai jan tamjiri sai hela sai ga man kwashi donin lori the same person ga jisun ga sai ga gadi da ya ce la kirkijo wato ɗoga zannan ya kosa ɓaga bu wuta mai very dangerous to boda fe di wani be zai wuce ya bana ngo le ko de de yin nan ana wa ga ba wannan na wa kulu ma asadiqin ya pambalan gani de da kirki shi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd innama al mu'minuna ikhwa ko jira ne ko yarfa illahu allazina amanu minkum allazina utul ilma darajat fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun yau ne ko nan kirkiji ngawa ji harka biyu ngawa shi duk bawon ngawa wa ilimi da yawa da sauransu zamani ne a sheikh abdulaziz ibn baz a sheikh muhammadu nasiruddin albani ko diga gane ko a sheikh muhammad ibn salih al-usaimin a sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'di a sheikh muhammad hamid alfaqi kuma ji gane ku? a sheik muhammadu lamin a shinkiti a sheik salu fauzan alfauzan a sheik mukbil alwadi'i nole zane ji benyo man kwan sun na ji zamanin ne a gadana a dokun amma mini agwayin nan kuma ji gana ko hmm. wa gane zaye wato zane ji mai ama ya mai bagafara ya mai ayi bɛ tiwɛ wọn mai ayi bɛ bai bɛ da sauransu yau ne ko wale ga zanen alakhairi amma gali zai zamanin nan nke tuzaye abu buddha abu buddha muhammadu ibn alawi al-maliki kutub muhammadu kutub abu da al-filastini al abu yahya libi ngo diga nya ko usama bin laden ayman zawahiri ah yusuf an-nabahani ahmad tijani ibrahim Alkaunafi, kaulafi abul algumari waga ne da yake tura na jiye wuce bi sana ya wuce daji ya wuce ga da Allah ne hatu ko su tura ne jibuta ko la ji ganewa ibn abi du'at yana da bishir bin giyas al-mirisi ga gubanin a yi zai ji ishara ya etsu ne ga ma'amuni na muji ma muhammadu bin hanbali da man kwansa ne kina zaba wuce a cikin gudu zai ma jiran da ya gani kalukul qur'ani su ma matu bin al-ashras no ne mutu da mini bijibo mutu da mini ya zai bijo gama la al-imam abu da tilafi in kalita ce ke ya tuya manyan sunna jortiyan wọ̀nyá àgá dáná ọmọ bara bàrá àmọ́ àti ètò ẹ̀ bíbí àjẹ́ tí ẹ̀ zàdìgbò yìí náà. abu huzail al-allas da mini koyi mankoyin motar zajo isha mulfuci mini yan bidiyar ya budan wato awwa idan min a ciba'i muwa shayin fahazaruhu da kyafu da zahirin wuce shi gale zahirin e, wato zahirin wuce shi zadidirin wuce shi da ja mai ɓauna karayen gangani da yi wa yin na hau layi kanu alar riddati al'imamul barbari ga zamun ciki a fi a ɗece ridda a shek salu fozan fozan ga bi ma'ana sa sha ji ridda na shayi da imani da kai da ya jami'e zuwa ji gani ku na ali al-qur'ani gangani da sunna banin amma bayani jiya ma gotika amma ga wani zai je ce mutuwa nan hmm? a madayi limiya ya kamat hujja majiya a maji zalika ya shubatu ya da sauransu a dai awamun nasa fita ci abu kaga jikin bayani a alhaji ganewa gumiya nan wata zahir wuce a da ga za wuce ya gin kacin a ba hukunce tiya kafirce kyabuwa Raji yana ko? Ga hmm. waturu ku haza rajul allazi zakarahum bi khairin. Zanna na tuwa da alheri da ana ulugu. Ko? Hmm. gajin damuwa da sana'u na waje ya neman role da zai gbiji nan ba ni oga oga oga oga oga ku nigeria yi nan eh sai da cire shishi in ce tu muhammadu yusufu ye ko ji gane ko hmm. wani tu muhammadu yusufu ye wani tu shekau ye wani tu mamman nuri ye ko ji gane ko domin ko ga dan wani zai yi jihadi na ga dan wani ta kin yi jiri ga dan wani zai ke kiba wani ga dan wani zai yi kaza kaza na ga dan wani wasu doga zanen ajiye ni ta na sai iji zanen wani ba wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zanen wa iya da sunne ko jira na ko ya gogo iya da zairin wuce omo ya boyo ko jira ne wa ko amma ciye na zamu ciye ku zan ya gina ne gashi shiwo gashi shiwo haji guru robe no eto alherin da kina wando na mu da ne kirki ya ga da ne kirki dole sai fi wani kace akai tuji wani an jangole daga ladi daidai hadisi na mulamalu bin ya ci dabo hadisi ya ma'amila laisa salih amuna farun da muke dabo mun gani ga wani hmm. ko hmm. kawai da yake mawuci ko da abon na ban zan da tani sai ga za ka zan da alkhairi ko kan ga bi ka ne ku da alkhairi yau ne e rike da taka ne zallato bi inhirafu ke zallato e za zallato e za ci mici e za shi na ba ugu to ba umo wazo amma mu bi a ci mici un ci ale ba amma zu san tuwa jan jaraji zanne bu zallato zagoro gwan na sogan ba na wa da ilimi tuna ma wasu tuna da ilimi illa kalila wa cin bi ciwo ma yaye wo ma bata wo ma ji kuskure amma ga so to ga ji wa gyara ji amma in hira su ye za ta ya to zanan wa gangan ko wa tuno wa le ba wa ne muhammadu ba a mo san tu wa gbo ti ga wa wa gwa wa ji gyara duwa jiga ne ko mutum ya tuye da jawancin su mana ya zane au ga zallafi ya zane ingira ku zane ga yi jin nan zane ga azun sun nan ga yi dan biriya ga yi ahalin a hawaii ko ya jiga ne ko hmm. <laughs> filo al'imamu barbahari ce ci gaba ga wali mihinatu fil islami bidatu wa ambal yau fahimta hannu bi sunna li kawai da kaulihi inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wa qawlihi la taqbalu hadisa haditha illa mimman taqbaluna shahadatahu فتنظر فإن كان صاحب سنة معرفة معرفة فإن كان صاحب سنة له معرفة كتب عنه وإلا تركه rawal mihnatu fil islami bid'atu a mazacale musulunci bid'u uyo mana matsala na ji da fika gun ilimi a kai da sauran suna da lawa ta tunga ga gaji a ga amma a wagun na fi cire mutum mai bidiya ko wa amma yau ma nan na ta hannu bi sunna a mazayin batalabe milatu sunna bi kaulihi ya bona ya bana a ga na hadal ilma lalle ilimin na addini yo fanguru an manta ku duna dinaku yacin da bai zai yago addini da yin wa kaulihi da ba nu gan la takbalul hadisa ya ga hadisi ma illa mimman takbaluna shahadatahu sai gwatan zai je ga goto shahada da yi nan fatan zura wacce wale fa'in ka na sahiba sunnati zane rai alu sunna da wo ma'arifatun da ilimi da ike sadukan mai zagaskiya eh, ko kataba anu wa kaji su daga yi tubuwa da lailin ruwa wa illa ta zo maja masu kun taraka wuyan hmm? ga babu هو المحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة هو مزوجين لمسلمين bidi uyo amma yin na a mazamakin da gangani ne sunan asali musulmi alkhairi asali musulmi waje zato kirki olobo ko inda gwa musulmi wundagai da alkhairi wu yole zahiriyar musulunci yawon mutan yole wa guya yi wace all is well hata to munafiki zamani a nabi na munafiki lawa zahiri ce zahiri wani anabi a yayin yaci ma yana majiya na suku wacce ne babu da wuce tsakanin ba su kai amma ya zaga yin wace lawu musulunci su ba ya gado wal mihnatu fil islam يعني أي أي مسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحنه مسلمين جندو ne jeje ko ebo dindo ti la tuci ti ya gani biyan gaji kimo gaji imtihanu ma uyan man salla salata na ga naji salla iri yayi wasa bala kiblatu na ta jawa kibla yayi wa kala zabiyata na shi majiya ne sunna zane muslimi ba shi ganin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga umirtu an qatila na nas ta shahadu an la ilaha wannan Allah wa rasuluhu hadda karshen hadisi kunci ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya usama na zaman ta layar lawa ga annabi ta usama ga ungu ga yabana wasu da bi ko wuna annabi ga ala shekan san kalbi wani wani mafiya ta ta alama kala amla ya amma a wari ji a jijiyaji a ta ya mutiyanu ke yi ala alaza ma can ali a galewe ya alhaji wa sallama sai ga wa jikiyo yi ga wa mace na biyu zo a gale zaye a ran ki kiwa gan sai fiye su jibo kiwa gan sai fiye gwamna jibo kiwa gan sai fiye man kaza jibo kiwa gan sai fiye mujahidu na yan najeriya shi ga ga mujahidu na shi boko haram tsore àwọn àríjì ní ju ìgbà láwọn ìjì ní rẹ ìwà àgàn etí ẹ mọ́tàlá kan sọ́wọ́ hmm? mọ́ jẹ́nẹ́rà yáà nínú káṣí nínú náà aisha wuti ne bidiyo ya zama jini gogun ne ma ga ngole ade masal ne ja tun jajiji sa ga ti ne ga waye she ye she me ye she yin ba ka nu ci ga ji ki ka nu ci ga ji o to ma nga malaka wari jine tiya misra zamani shukuri mustafa jina ki ade ne ga tawakkufu aga le ga ibe ge wace ibe ni su safi ko ta jilbabu ji ko ta niqabu ji ko ta ba qur'anu ko ta bi sallah a ji on sallama a ga sa yana ga dan ni a ga sa ji a de na ga so ga da ji waga ga gai cuda da ya ce jani nan aja da jaya na aja jina ga Allah subhanahu wa ta'ala gai za ja kal mu'minatu muhajiratun famtahinu wunna nole kes na kirbe kiya wa kirbe na ce ngaza ne ja asali musulunci wa zan musulma yo kin na dana nole ebogo wale gan hawari je jina na har ila yau mi na haza wani abin da zai ga le zai ga wani kawai gui ito sallama ga wani ce sallama ya wani jiki ya wani ce sallama ya alalima sai ce Allah wala ta kul ma kale kuma salama la ta mu'mina zan ga din sallama ne ga wani jiki ya ji mu'mina mu annabi sa sallama ga la ta kulul jannata ya la aljanna ta minu sai ga imani wala tu tuminu e imani imani ta ta bu sai ga wado ji shi aw la duluk malashi za fa'tum mutabu na shi salama bainakum ya ga milan bacin wuya ne ga yaji a fiye wajen na fiye ga sallan mace ba ya yabo to su masu kuma jiki a ajan hmm? malai mai ja allahu lahu nurun fama lahu min nur ta ga wa ammal yawma amma yinan nan ko ai ma na zamani al-imam al-barbahari ko yana laji zayin yana lamu zafi ne da sunna ewa kibo firaku dala shi wa dokun na je kilemiya musulunci na dole wa ɗaya zita ce yin sunna wa zita wayan ko? Nga ji gane ko? Ebe ya zai da aji kima, a da aji ma. e ba zabi haji sif ma e gaza zane gaiwa yawa ahli sunna jina dalili gaza na mini za alkhairi budon ma gaiwa yan bidi a jimce defenda mu ci ga na jiya na ajiya maci bi ci a magika na su kun so haji kiyo so haji za dalil don ga zai zari di ga inna hadal ilm inna hadal ilma dinun fanzuru ku takuduna dinakum ilimin na ji ne ya ci ne bezin ya la ilimi ilimi addini yo zane je da wa ilimi da yanayi manyan sunna ji ko fasalu ala zikiri in kuntum la talamun e ga je mi zai ji je ilimi daga kaga ya je ilimi ana ko e ga je mi zai je ilimi daga kage ya je ilimi ana Allah subhanahu wa ta'ala mai ke gado ko na kula da tsawon lazina ya alamu na wani lazina la ya alamu in ba zai da ilimi na bai zai da ilimi ya na ajiyar ni Allah ba na wata alama mu ke gabe ga ja mu amru min al'amni a aw al a yadha'u bihi wa laura duku ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min ebogo wale ga man jige zai daji katu man na da ilimi a tsoji katu man amma dai da su ya ce wani inna ma ya Allah min ibadihi al'ulama'u zai dai da su ya zai da su ya ce gami ne yau shi na gani manjo ga ji gane ko man wuce masu kun a dai tabiya kirki a malagwa su sunna a mata manhaj yi yau le zanne shi gayi man kirki jo wa littafin akhlaqul ulama'i ya alhafizul ajuri wa la bayani biya wani zai shi man kirki jo e za shi ɗago e ji katun za zane da yi limiya na e ji katun gangani duniya ga ji gane ko zane da ilimi ma wuje da sun yi tsoye na e ji katun gangani duniya e ba kibo ga tun ya gbala abun katun yawe daidai ma alkusas zai ji kissa shige ya zo nan da ya labari nan da ya labari nan da ya tarihi nan da ya ningo ne zanne ji manya ai wai ne da zanne ya ga ga mana zungu kato ya zo ko ji gane ko zane ga shi shi ga alqur'anu ko yin lotun bi e eh, gwan wudda gangani be sunna ya ne muhammadu ya ne zanne na zaidi na na ai eh, ji katun gangani duniya ko ji gane ko zane shi shi da jika tu be man doro ya unja mi nu tsugun ka to kwa mi nu tsugun bo kwa mi nu tsugun efu unje dike unje buji te gbaka tu e la ili mi be za na e bona kuskure ne za na jinu ga do kun ga kiyo ne na jun ga de de na ga mala ja ga la yuqadul ilm an sahafi wala mushafi zane ba kuranu buji o da kin kuranu ba be man doro yana e kin kuranu ba biya zane mai ba litafi buji shimbo mu la litafi lo ba man da ji ka to ne e ji kiya e da laili mi gangani be zairi na ya ko ji gani aku good ga la takbalul hadisa illa mimman takbaluna shahadatahu al'imamul barbahari ga ya gwadisiya ko ga gwadisi ma sai da zai ga gwato eriyu ne ngo dogon zane jagori waya da yi na da sifashi wayi adili ko wayi dobit ko mun ja can wayi sika da sauransu amma ba ne za shi shi wuyi ka zagu ga mana zuci ko wa dawo ko zane zu ga mana talibi nan ko ko ma zane fushil galat wanda gangani da yi nan ko zane bidi ana da kafirci na wanda gangani da yi nan ko to zane bidi wutu to ya kafirci amma wani gwariwa ya shi biye ya bidi ana jiki nan ya ne support ya bidi yi nan lole zahirin mai kpata a jiki an ya e za a ji katun gangani anya. ko? ebe na zuwa fawushi a firwa yau sarauni ko? gama na sun ci ma a firwa yau sarauni ne yi ne bayan mai hadisi jo kalo littafi ajaru wa tadilu jo alai maratibu ya ajaru maratibu ya tadilu asma'u ya suna ji ya majruhu na ji ba ta ku fibo wani yau jira ne ko ya e bago ga ga mana adị n'i ya annabi muhammadu mmadụ. sai tuye ga sako alaza be ne ga adiyo ga yin ga manu ya ne mun sako ga zalla be ne ga adiyo ga yin ga manu yo majide ya ne e bago o ga alaga o ga gaskiya daga gbaro wajiyo waji gaskiya kemina wa gori wa bi zanu kuni za kirkin yanin a cingaga wa da laili ni bi jin za kirkin yanayin zan ta kin sunna ba ni ga da ji katun gangani duyi ma inna hazal ilma din fanzuru amman ta hudu na dina ku gan fatanzur fa in kana sahibu sunnah lahu ma'rifa saduqan kataba an wa illa tarakahu ngo wace la da ke man ga e fe zanan wangwa su sunna nan amma ga ke jinufi aga ga zanan wangwa su sunna ke jinufi e bona ki yayi babo ne zan ta aji fele aja da le zanna wangwa sunna be ne wa jinufi nan waje mu kan ni su saka ji ko wa ya fula ji etimi mi nga wala ji kiyo nga wala ji sallayan zuro umelu kura lan chele gan e gutu gutu ne riya gumbe zayani waji kiyo waji sahibu sunna ni ngo le gan da jideriya if e possible na wale zai wani laje mu waya alu sunna mu yo na mu dai afi e waje mu na wani is possible na le zaye nwe da taka alusunna mu yonin wunde yi a fi ebo saka na tsakanin nwe danin is possible na wa le zaye alusunnu yo to fula mu wani kiyan nwe kyanu is possible na le zaye alusunna a cingagu yo kandoci waji zuru kame finni na kandoci waji zuru after ifin ni kandoci waji zuru ifin guba depend ya kemna lokaci ga jikin na she ba kan gani ngo ji gani aku usulu sunna imam ahmad ibn hanbali mun lo ne shi kaide ne daga ajal sunan wulo sharh sunna ya al-imam barbari daga chabo habbe zobe yana waji bayan daga wale ga kura ya gubu wale ga jemu ya gubu wale ga nisu ya yana waye ga wannan ga wale mas wai ma ji be tsoye ci be tuci ba kaza bata wannan waye ngo ji ganya ko wa ga imam ya qawlun wa amalun wa tiqali yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati ngo le nan wa daga akida ya murji'a wezu gwedoci na jeji zalunci na wa mai ba doye shi wa mai yi musulmi kafiri ya ba zunubiyan ka ba iri na unji na bwa wa mai jiki talu dan fiti na bwa wa mai gada jama'an musulmi jiya da sauransu with all this so was daga hakidayen hawari dijo wa diga tsoki da ilimiyan dondo uma kaba lawul mafuzo ga majali ta ya fata uma ke yi be ma shi e be na ne wa daga akidan kadari ya jo to ji gane ko wai ma ji da lasma fati wa mai musulmi na jilotu e ka bayiri na kafir ya wa ma'ima ji gangani bi algaibi ya to mala an kala shi zoya na kaliya wa magazai lotu ka bayani na tatal ya ke kawo ma bi da na wa guno felo wa bi aji kiyo wa bi azun azaba kabari gaskiya ni ma kabari gaskiya sirati gaskiya da jalagat da jalagati ya nabi sagati shi ngoli gani ko wai ma ji be ganne shi be ni o wale daga ba wasu wasu daga aki da yan mutazila ba ni ki manhaji na wai lamituna alkur'ani bi sunne bi tati manhajiyan asalafu salafu salihu jo to to to aqida da sauransu ngole da su suku wa daga wala gin albidai yi wa ne ne ke da hannun iya na jiga wa kakwa sun wan bai wa cha wa fe ji sallah wa fe wafe wa zaka wafe luwaji wa wa ji bada wa fe dabiya wa de tabiya wa nji wa bulu bulu lo bayan man ji oji lo bayan ji oji lo bayan ya lo lo bayan yi we lo bayan mu kwabce we wa fe dabiya wa fe gan kirki wa fe ngole wa gale bayan su lugu, wa ga ka yan na ji bayan ne ngai ku da tazana alu nuno. wai ja lalli wai ja ramuwa so ji gani ko e bogo ngato nga fa zurwaci wani fahimka na sahibu sunnatin ma'rifatan ma'rif ma'ako lahu ma'rifatun sai da kan ko ci ba ka taba an wa illa taraka wato idan ni yi alu sunna na suku mu ci made ilimi ma duye be gaskiya na da wa ilimi gangani be zanne imam Ahmad ibn Hanbali al-Imam al-Bukhari imam Muslim abu zur'atar razi abu hatimin razi muhammad ibn wara muhammad ibn isaac ibn huzaima ga ji gane ko al-hafiz ghani al-maqdisi shaykh al-islam ibn taymiya shaykh al-islam ibn qayyim al-hafiz ibn kathir dole zanai bayano manko manko manko ya ji ne ayo bi sunna gangani bi hadisi na zamani aji a sai jiki a sai la ilimi a addini a nan muhammadu huza mishi lailan wa nahara ngole ne bayani ya ina azal ilma din lalle ilimi na addini wani mana cine zuwa da goyi ilimi biyan zuwa da lahadin su ne ko lugwa wadda za mu ce yanzu na gwa sun sunna nan yanzu ne bai yi tika mai nan yanzu ngole yanzu ne za kirki za gaskiya na kan gawa gwalwa yawon amma mun ga aliya a gaba su kun gada ji katon hadisi gani biyu ma e bane ga da bane shi ga kan hadisi ya gashi ma ga mana yazo ne e da yamma da ga mana yazo ta ne biyu ko ko amma ngoli ne na we ga wanda su to ba ilimi wo to ba ni za kirkiwa da ji kadun da ji kadun me za dide ka tan dide wanda ga ko ko wai le gi makanta an bi ta to na mai wa kan kan ga kan wai da gi makanta ga tukem na wa ga na gama gana hmm. hmm? a ci ga gi makanta ndo ci ga shi man yi nga yi mubu ta ju kem na mai yi nga jin bidiya na gama to a fe di bidiya mun hmm? wadi le mu ja kale to a fe na mai yi ji uci ma luwa na ku in the name of ebo mu biya le man ba ko man biya je be mi man nga mi tun uci a fe ni to na to do ga mun luwa ne itakazu ahbaru ruhbanu arbaban min dunillah so iga kafin ji ba nan ba ne iga ni na le ba mu lada ba ne mai iga bi bici na sako fabi wal ilmu inda Allah wallahu a'lamu bis sawab ilayhi al marji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu